ta san mi duniya ta sa gaba ba shi yawan zuwa unguwanni unguwanni zuwa zumunci ba laifi amma iyaye suke lalace yara mafi yawa zuwa unguwanni unguwan da ta je ta duba dangi ta zuba iyaye kakanni mutane kirki wanda aji ba za a hadu da zalimai ba ba wani amma wata daga gidan kakannin namu nasu ake lalace su ah. za a je saboda yara ba san dokoki ba lala muharramin ta ne ma ba zai yi aure ta ba ya'yan ta ne ko yaya kanninta ne don kafin zo akwai ligiman da ake mace tana tuhuma kanninta wanda uba daya tana tuhuma suna nema yata kannana eh <clears throat> saboda irin ba tarbiyya ba ba wani abu ake yi ba sarka wata na bari yara ma a sake su je wajen dangi ya zama uwa tana ciki da muharamai masu kula amma kullum suna kan hanya wanda can gidan kakannin nasu ko dangin su ba kowa ne yake kan daidai ba kuma ba za a ce a daina zumunci ba saboda zumunci umarni ne daga Allah da manzonsa sallah kuma yara su saba da dangi na da kyau amma bar sakaka su hau a daidaita sahu su kaɗai su kaɗai su tafi to masu daidaita sahun ba ko yaushe a kan daidai suke ba wani ki gaya ya aure mace ba wuce wata biyu ba wata biyu ba wuce ba ita irin wannan matan da sun lalace kaginta za ka yi mamaki an karmatan cito ta lalace ta ji faskanci aure bai wuce wata biyu ba kuma da aka dauko ta a gaida ta ana zuwa da ita shi bai da daidai ta ina gan wanda suke bayan mota eh, eh, bayan adidi ta ina gan ina taba ta daga can yake gani su sa eh, eh shi ke tuka wanda suke baya ina gana ma ta kuma wanda ya shigo da ita ya yi fasikanci da ita ne yana sai rakata ne izai aje ta kusa da gidansu shi kuma mai adini ta gai ana masa ta kamar burtuka kamar lemu a cikin mota ana masawa shi na sauka shi shi kuma ya ce kawo lamba domin ya ga alamu ah, dama ya ga alama dama ita ma eh, wata shi ma zai masa eh burtukal lemu ya ga wancan katun da ya amfani an daura ba wuce wata biyu ba miji ne kansa yake gama wani zancen tunda wannan katun ya yi fasikanci da ita yana rakata zuwa gidan mijin sai kusa isoka shi mai adini ta sahu ina kallon su wani yana masa ta kamar lemu yanzu shi kuma da wancan katun ya sauka a karasa shi wannan ya ce mai adini ta sahu ce ki daina kula da wancan da kuka sauka ni za a fara mu'amala da ni duk wannan illar zuwa unguwa ne an daura auren bai wata biyu ba ta ce za ta tafi unguwa a can wajen dangi ne wannan bala'in ya faru wani mai kwana a zaure ke lalace ta yanzu idan ta dawo gida sai a dibi kamar ta dawo daga eh, unguwa ashe ba a san abin da ta yi ta aikata kuma dangin ka tambaya sai su turensa cewa su yi ayyansu ba sai da wannan ba a kan wannan na biyu shi na ma abin da take yi na biyu mai adaidaita tsawo. da ya turo mata lambansa ya fafata kalmomi ta je ta ajiye wayan tun da mu gafala ce shi miji ya dauka nan aka gane komai saboda ka yawan zuwa unguwanni ba haram ba ne amma bi doka da zuwa kasuwanni kana magana kina zuwa kasuwanni musamman wurin da ake so kayan mata mala akwai wanda ke tafiya ka hasuwa ba ma tare da dalilin sayan komai yawo kawai za su ta yi ba eh, komai gare su na su te yawo a cikin kantina yawo kawai suke abin da ake fada ma shi ga mace ta fito da nononta don mai sayar da shi ne fagini ne ta kallo a sata masa kaya a ta yawo a kasuwa ba gari ba dalili a ta yanzu za a gaya mana a ce masu sai da kayan miya a kan rage masa naira biyar naira uku mata suke gan wannan shi ga mai miya wanda gyarinsa bai wuce dubu goma ma shi mai na fasikanci da mata mutane ne kamiya kamiya saboda so arhama ce kamiya dan a rage a rage naira biyar ko naira goma to wurare ne wanda shi iyaye sun tashi a sayi in za a tafi ba laifi ba na a hada su da muharramansu kuma a kula da ita wannan shi ne daidai kullum kana jin labarin dole ne wani labarin a doki labarin da bijiya daga gaske idan mace ta balaga anwa'in mata ne wata za balaga ta kai shekarar shirma ba ta damu da namiji ba wata kuma tana balaga allah ya tura mata shawa ba ta da abin da za ta in ba ta samu wanda zai kula da ita ba kuma zai iya faruwa kasuwanni in za a je a siyo kaya musamman lokacin ijiya kusa iyaye su rike ji tsoron Allah za ta tafiya tafi da yara kuma na rike su yara mata annu don an je sama